da kuma amincewa watakila ya maka ya ja ka kusa har ka saba da matarsa kuma ka ci amanarsa to wannan ita ce mafi munin zina ta biyu a cikin nau'ukan zina da ake yi ita ma tana nan tafan tsama wato aboki da aboki dan uwa da dan uwa makoci da makoci sai kaga ana cin amana juna wanda yana neman matar wannan wani yana neman matar wannan wannan abin shi ma ya fantsama ya zama wato ruwan dire.